da abin bala har da hidima haka? Ah! Allah ya saka da alkhairi. Kai bala kai kokari. Allah saka da alheri. Eh. Wannan ma ai ya fito. Hmm. Ya ma to ba mu ma a karkara ne. Kyau. Mama kenan. Yau kwanan ka nawa da zuwa? Wallahi yau kwana uku da dawa gaba ta. Sannan ai ya kamata dai za a yi mana dan kwana biyu ana. Kwana uku ma? A ah, lallai kan to ai ku ji kai zumunci. kuma banda abin ka bala tun da ka ga ka ya kwanta da ita kuna son juna me na wannan shi kansa babanta ka ga yana da faɗa ya hana ta ta kula kowa amma in dai ya fuskanci kai ne ya ga ka zo da magana auren nan a ta zai karba abin domin ka san mahaifiyarka ita ce ummul aba'isan haɗa aure na da shi ƙwarai kuwa na faɗa kusan ina shigowa daman tun kan zo muna magana da su ta wayan eh. yaya Allah ya sai na ba su to ina mun dan fara ma ni kina sai wa alaikum salam mala ba ko muka yi mana me haka? Bako ne fa. Bako kawai. Bala ne fa. Dan gidan gwaggwalade. A ke kika san ni ba san dan gwaggon da ka aure ni a hannunta ya mishi bayani to da kanka a ba gane ni ba bai Allah mu mu za mu aure a gurin maza muke auren mata ba mata muke zuwa mu ce maza za mu aure mata a hannun mata ba ba zai yi ba ni ba san shi ba ban Allah ba ba manya na gidanku da ba sai ka tsaya a waje ba sai an maka iso ka shigo ka zo ka nane da 'yan mata ga 'yan mata ga abin haka ke yi yanzu wannan maharami na ne fa mana ai baba ganne duk gida ne ai shi yasa haka na shi na je wani wurin in shiga musu gida kai tsaye ya zo ne ya gabatar da kansa dan uwanku ne to tsakanin mandawari da gwale da yaka sai ga ya mun da ko fage a ina ke gwamnati gwamnati a ni ban taɓa ganin gwamnati wannan a gwamnati ke yanzu haka yake a gwamnati ke kwana kwarai Kai ka gaishe ka ko in ka zo gidan kai masan ka ba zuwa ya fa Ahmad zai kwana uku a gidan nan. A ina? Nan. Uku! Ni kuma na ina? Wai malam me kake nufi? Ko ka fito daga ɗakin ka ka dawo nawa shi ya kwana a can ko mu ban mai ɗakin ya kwana a nan. In ba ta da gidan bar masa gidan shi ke nan gangare ya waye. Ya ci kwari gangara sabon gari karshe ɓullar sabon kasuwa. Kai, ban Allah, masallaci za ka yi. na da malam umar zai na yadda amma masallaci ake zuwa in ka je masallaci ka buɗa ka shiga alabar shi in ba ka rihin sa'a ba da da a ko roƙin ta mutanen ku zo su yamu da kai su kashe ka ba sallah ba ai na yi sallah a jin kwana a jin kwana Mama shi ke Malam, malam, malam, malam. Malam wani irin cin mutunci ne haka? wani irin cin mutunci ne eh ba wani wani cin mutunci ke ne hada dan wato ke ke ban ban raba ki da wannan da wannan yarinya farko tukuna ma ban raba ki da ita ba au nan ma mata ma ba ged ged ne ban raba ku da ita ba ina za ka da kayan wallahi duk wallahi nan na kiyo to yanzu na gane cewa akwai tafiya. ta kura mata jan da huda daga nan sai sai sai sai sai sai sai to ba za ta kowa hurɗa da kowa ba ni kadai ka yadda in hurɗa da ita ba zai yiwu ba ni kadai bari in tattara kayansa ya tafi da siyarsa shi ma ya san mutuncin kuɗinsa a to ai abin da za a yi dukiya ce ba ba abin nan zaki ko ba gaskiya ba saboda Allah saboda annabi ya ka dukiya kuma a a'a aje mai kirari aje aje ka aje karka fesa tun da baka kaunarsa ka kyare mai kayansa a bashi wannan in kika bari aka fitar da shi nan waje aka samu ɗan nan suka samu ya za su yi ga waya har da waya ya kawo mata to da ya kashe bawan Allah nan ka zo ka ci mai mutum lallai shikenan ikira mana yarinya ikaita bayan gida ikarta mana katanga Haka ya cuce mu Allah ya tona ma siri. Hada. Shi ma na ma na san mutuncin ɗan uwana. Tun da rufa ido kake idan ciwon ka ya tashi dan yanzu sai dai in kira ka mai larura. Wallahi sai dai in kira ka mai larura. Yawwa. Tashi ka Saboda na hana ga wannan ga ta Saboda na hana na hana na hana na hana na hana Ana wurin zuwa wurin ya tafi. Wannan ne za ka kalle shi ka ce mai dan gala? kuma a gaba na dan cin mutunci? Sai ka rufe ido ka rinka ci man mutunci? Ke da mace zo Lagos ne ko a Fatakwal? A Fatakwal. Ana rawa. Tab! Siya yaran na Aminu a rawu ranar muna shi. Ga Fatakwal a tsakiyar titi. Ana ana ana ana ana ana kada mutunci. Allah ya baka lafiya. Allah ya yanke maka ya baka lafiya. Auka ake yi? A mai da mu? A mai da mu? Kuji ba jiro? Mariya kwali? Auka ake yi? In su ba haukan bakai kai kayi. In basi haukan bakai kai kayi. Wallahi baka da lafiya da sauran ka, Wallahi notuka duk sun kwankwanci. Wall driving ya tafi sai addu'a. Yawwa. Ai rai da kwana biyu. Kai, kai. ba gurin rahidar muka zo ba hadiza gaban ce hadiza gaban wato kwana biyu na ga ba yawan kawo dinki ya sa na ce to ba in biyo baya domin in ji da dalili wace ce hadiza gaban rashida dai hadiza da gaban tana sa hoda. A haka ni a he makarai na hau. Yau ba. Ka ba ita ce ta yadda nokiya ta kama kuka. Farkon zuwa ta binni. Wallahi ta lahi. Eh? Farkon zuwa ta binni. Abubuwa sun canza. yawa ci gaba ya zo a majalisar ɗinkin duniya sai aka bani lamba yabo ta ɗaya ta birɗa ba awo yanzu mun ba awo da wannan yanzu da wannan muke katako muke sa katako ake sai mata ta yi rigingine sai aune ta a yi awo alƙura ɗan nan ɗan kaba mata katako nake biya wa keke kawai na fidda samfur ya kuma inda hankalinki zai da jikinki da kika karki rinka yawan ganin shago a rufe yawa mun fasa zaure muka yi kofa eh. ko da na ji shi yasa mana na ga na zo nake tarar da shago a haka ne kuma gwamnati ta ba mu aiki yanzu kowane lokaci jirgi zai sauka kofar gidan mu saboda tsaro da irin sharrin mutanen nan yawa gwamnati kuma ta ba mu aiki a lokal gannan ina da wasu atangofin amma saboda idan na je ina tar da gurin a kulle auna da Allah ko ta yi balas jaje bush jaje bush ko ta yi balas na kasar na kasar Bangladesh jaje bush to ai ban gane wannan auna da hada ka zo ki haka haka zaki raba raba kana to ta yaya eh, eh haka zaki ka san aikin mana a kai kai yaya aiki Lafiya cikin gida. Baba cikin gida Baba a cika ne Kai kuma nan. da Kai Zan talla maka ba. Me ya kawo ku? Mu muka kawo kanmu kawo eh, Muka kawo kanku. Eh, ki same mata ke kuma bari za ki gani a rufe wurin muna ta cikin gida ka rabu da in Allah da wallahi sai ta kadin ki riga za mu mata kaga yaran banza a ba za mu dinka ma in Allah ne mu dinka maka a tambaye mu da kai wallahi kuma da hankalinku ni da kuke kallo za ku bai da hankalinku yaran banza marasa kunya kawai bar sharan nan ki zo mu tafi duba kawo. To. Mm. A a ya kuma a bar shara kuma kamar ya zama duba kawo ba ni zan fara fita ba. Me yasa kike wannan ne? Na ga tun da ya kwanta jinyan nan. Eh. Bata taba zuwa ta duba shi ba ta ce mai sannan. Na na kusa ku gane. Ku dinga sanin takun ku a gidan nan. Yarinyar nan yana ke sa mata hijabi, ki ne kokarin yaji shi. Ni fa yauce yauce ne ma fasa sarki ba. in kun je lalle da ita ba ita za ta shi magani ya warke koya ba Allah ne nake warkar da mutane ba ba ita za ta warkar da shi ba kaga an wannan fa ina da yar rahoto to yawa kana da yar rahoto kana dai da munafukai sa'idawa ma'abota shige da fici shine yanda ka sa min ido haka kai ma sun sa ma ido yanda suke baka tarihin wani suna bada tarihin ka ko kuwa ba 'yan zaman gindin bishiya ba saboda haka ta yaya za ka gicciya 'yan nan daga cikin dangi wannan bawan allah mahaifina ne shi ne waliyina a hannunsa ka aure ni waliyanka suka danka mai sadakina in ta je ba ita ma hidima ta tashi wa zai zo kar kowa izo kawun nawa mu sai mata amma dan me zan tambayi unguwa ka banni ita ka ce ba za ta ba dan me magani za ta dura masa waiware komi kin ga ina sa wa harin na hijabi ina sa mata hijabi kina ballewa to na dawo ka ce ba kofar gidanka ba ku dawo ina maka batunci har sai na raina ka raini sun yaushe